Jama'a masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na gare ku matasa. Shirin da ya saba zuwa muku kai tsaye daga nan tashar mu ta New Africa TV Hausa wadda take watsa shirye-shiryenta a kowane lokaci domin farin cikin ku da kuma jin daɗin ku. Kada dai ku manta shirin namu ya dawo bayan hutu da ya tafi na lokacin azumi. Muna fata Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya karbi mu gami da maimaita mana na baɗin baɗin baɗaɗa. a wannan rana shirin namu zai mai da hankali ne akan mahimmancin motsa jiki ga matasa da kuma irin amfaninsa a cikin al'umma a inda daga bisani za mu karkare da yin sharhi akan wasan kwallon kafa da ya gudana jiya a kasar russia wadda aka fi sani da rasha a tsakanin kasar najeriya da kuma kasar iceland shirin namu na yau zai tattauna ne tare da isa hussein husaini da kuma wato ainihin abdulaziz muhammad malam isa mu ne maka barka da zuwa cikin wannan shiri na mai albarka ina godiya malam abdulrashid masha Allah abdulaziz muhammad takwara mu ne maka barka da shigowa mm. cikin wannan shiri mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi masha Allah to malam isa da farko zan fara ta bangaren ka kasancewarka za mu iya cewa tsohon koci ne mai ba da horo ga 'yan wasa gashi kuma a yanzu kana cikin kamar wato ainihin manya ko mu ce dattijai waɗanda suke kula da waɗannan 'yan wasa na jami'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke nan karatun babban birnin ƙasar sudan yaya kake ganin ko kake kallon motsa jiki idan aka ce motsa jiki menene motsa jiki to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a masu kallon mu ina muku barka da warhaka kuma ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci na wato gare ku matasa kuma kamar yadda ka faɗa an yi hutun ramadan allah ya dawo da mutu mun gode wa allah allah ya karɓi ibadunmu allah kuma ya sa muna daga cikin yantattu mm, to abinda maudu'in da za mu fara tattaura kamar inda ka ce shi motsa jikin sai mu ɗauke shi motsa jikin mm. a matsayin shi na a musulunci ma tukun nafas a musulunci yana da muhalli a musulunci shi asalin motsa jikin wato shi motsa jiki eh, yana da muhalli a cikin a musulunci masha Allah saboda me akwai ah, maganganu maganganun malamai ko hadisi da zan ce wanda ake cewa al salim fi jismi salim hmm. kaga a lokacin da ka je aiki ka gaji hmm. ko kasuwa ne ko aikin gwamnati ko aikin aiki ne aiki yawa sana'a za ka ji duk jikinka ka gaji haka yana bukatan hutu mm, a lokacin kwakwallonka ba zai ɗaukan komai ba a lokacin mm, saboda gajiya da hayaniya da komai haka to amma a wannan lokacin in kana da wannan dan wannan lokacin za ka iya zuwa ka samu ko da keɓe ne a cikin gidanka ko a ɗaki mm. akwai irin wasu nau'i na motsa jiki da za ka yi wanda shi ba zai ba gajiyan zai cire maka gajiyan ne ma eh. sannan kuma zai sa kwakwallonka ya dawo ya zama cewa ka ya zama kamar sabo wata hutun ba iyakacin sassan jiki a hadda ƙwaƙwalwa ke hadda ƙwaƙwalwa ai ƙwaƙwalwa ita ce in ta samu mm. ta samu matsala sai ka ji jikin duka na'am ya canza ya canza baya aiki tunda mm. ƙwaƙwalwa ce take aiki da sauran jiki haka ko ba haka bane mm. to muhimmancin shi motsa jiki a musulunci ba za mu ga cewa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa sun yi tsere da nana aisha mm. ko ba haka bane tsere ai kaga shi ma motsa jiki ne tsere daga farko ya bata ta wuce shi mm. tana ta murna daga baya ya sake suwa su sake yi mm. kuma suka sake shi ma ya wuce ta ana koyar mana da cewa kar mu zauna a guri daya saboda jini ne yake kurara a jikin mutum in kana zaune daya guri daya jinin ka zai daskare amma idan jikin na motsawa jinin ka ba zai daskare ba zai dinga gudu kenan eh, zai dinga gudu ko ina kuma yana cire cututtuka na'am shi babban muhimmancin motsa jiki ne yana cire wasu dan cututtukan da yake jikin ka malaria fi wasu kananan cuciwon kai waye waye in kana motsa jiki za wato ga wanda yake motsa jiki mm. irin waɗannan cututtuka ba su fiye saurin rafke shi ba ke ciwon rafke shi ba gaskiya saboda mm. inda ka motsa jiki wannan kwayoyin cututtukan ba su da muhalli a jikinka haka jini na kwarara a jikinka ba su da muhalli a jikinka amma an mm. kana zaune guri daya to yau ka ce ciwon baya gobe ciwon kai <laughs> jibi ciwon kafa <laughs> to duk haka ne ba wani abu kuma za ka je asibiti a baka magunguna wani ka ga yana sha ba abin da yake mai hmm. amma da an ba shawara aka ce ka yi tafiya daga nan zuwa na mil biyu ka je ka hmm. dawo kullum ka gani sai ka ji daban ba ruwanka da wani shan maganin bature ko na gargajiya hmm. babban magani kenan ka yi motsa wannan motsa jiki kariya ne sosai motsa jiki ga al'umma wato dai muhimmancinsa suna da yawa in muka ce za mu buɗa za a yanzu kawo guda biyu ne aka kawo suna da yawa muhimmancinsa inda za mu samu lokaci za mu buɗa su sosai inda al'umma za su na'am to godiya gare ka isasko mm. za mu koma wajen koci mai horar da 'yan wasa na birnin khartoum malam abdulaziz ga shi malam isa ya kwararo mana da yanayin yadda mahimmancin mm. motsa jiki yake mm, za mu so mu ji nau'ika na motsa jiki kana daga ƙarshe kuma mu ji yadda aka yi motsa jiki na ɓangaren ƙwallon kafa ya furin jayar har gashi an waye gari kana a matsayin koci na babban kulaf wanda yake buga ainihin ƙwallon kafa na wannan babban birni na karton mm, bismillah rahman rahim ya ainihi a nau'uka na nau'uka na, motsa jiki su akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya motsa jikinsa akwai kaman guje-guje kwallon kafa doki hawa doki mm. tsere langa abubuwa da yawa tafiya ma kawai ma kan shi motsa jiki ne ka tashi ka yi sallah asuba mm. bayan ka yi sallah asuba ka dawo daga masallaci ka dan tafi kamar nan da ko da rabin kilomita ne ka je ka dawo shi kan shi ba karamin uh, wannan ba ne fa'ida yake da shi ba a jikin mutum saboda kamar yadda malam isa ya magana akan mm. uh, jikin mutum a kowane lokaci a kwance yake so kuma shi wannan jikin da kake gani dama abu ne wanda malalaci ne sosai baya son wahala baya son wahala eh, kuma duk da kuma mm. ka zauna da shi kuma ka zauna baka bashi ba. baka yi mai komai ba kuma sai ya zama to kuma ya zama maka mm. matsala saboda zaman kuma sai zama kaya saboda kaga ko irin yawan kiba din nan da yake faruwa da mutane har mm. yake zama kamar obesity da sauransu nan saboda rashin motsa jiki ne da sauransu ka gane to motsa jiki yana da fa'ida sosai kuma yana da amfani sosai sosai a jikin mutane akwai abubuwa ko da table tennis nan da kake ganin mutane suke rainawa mm. shi za ga yawanci za ga yaro karami sai a ce yana da kuruciya mm. sai ka gana cewa yana da kuruciya ne shi sa baya ciwo baya komai mm. daga ya fara girma eh to daga ya fara girma sai a ce to wannan yaya sai ka ji ana cewa ai manyanta ne yake sa mutum yake ciwo da sauransu ba haka bane saboda kaga yaro yana da abokane kuma zai je gidan abokanan shi za a aike shi za a aike shi kasuwa ga san wasa da sauransu zai tafi da gudu bai ma sani ba ma zai je dawo to wannan gudun nan da yake ai zufa yana fita daga mm, jikin sosai kaga wannan zufan nan to ai zufa cuta ne kake fitarwa shi wannan gumin da yake eh, gumin nan da yake fita daga jikin ka ai cuta ne mm. to kaga shi yake kare ka in kowane lokaci kana fidda gumi to ai kana fidda cuta ne daga jikin ka mm, haka a kowane lokaci kaga kaman ko safe da rana da daddare kana fidda ah, gumi daga jikin ka to kaga kana rage cututtuka ne daga jikin ka game da kuma ah, samun kaina da na yi a nan ina koyarwa na mm. kwallo to dama na zo nan a dan wasa ne dan bol ne eh. da na zo na fara na buga kaɗan sai ga dan ciwo ka san shi abun ba iya hada shi da ciwuka ga ciwuka ga shekaru yana ja eh. sai na ga to ya kamata a san fa abin da za a yi farko na fara na koma makaranta na yi mahad a nan jami'a afirkiya na zama sai na yi diploma saboda yin samun samu kokarin mm. larabci wato sai aka doki tsuntsu biyu da dutse da ke nan na'am <laughs> na'am daga nan kuma sai na shiga eh, courses inda da ake yi mm. a nan wanda afirka eh, caf suke daukar nauyin so sai na yi bayan na yi na mahalli kenan wanda ake a cikin kasan eh, ana ce mai kamar si sudan haka mm. da na gama sai na zo na yi si africa mm. da na gama si africa kuma na samu wani club ina dan maneji kadan kadan to da yake ai mutum ya buga bola yana da experience sosai to ba abun da zai wahala bane in dai mm. kana so kai ko cin tsakaninka da Allah so ba wani abu ne wani mai wahala mm. to da na fara kawai sai na gani ma na yi fikin za ma na fara daga jama'a ne ma ina dan hada yaran jama'a tunda muna kwalla tare na zama mm. kaman kocin su kuma daga nan kuma na ce bari yi wannan improving kafa dai sai ta ci gaba eh to sai na mai da shi kawai full professional uh, job dina yanzu shi na koma a kan shi kawai nake nake concentrating gaba ɗaya yanzu eh, alhamdulillah yanzu haka na yi kocin ɗin club a garin nan sun kai kaman guda yanzu na biyar kenan a rikarton wannan eh, wanda kuma shine kusan babba wanda ya fi waɗancan na eh, yana ɗaya daga cikin manya-manyan clubs da suke da tarihi a mm. wannan ƙasan sudan alhamdulillah Masha Allah. To a cikin bayananka na je ka ambaci Sea Africa da kuma mm, haka ne license ne haka. Shi wannan menene ake Shi license ne grade ne na coaches. Mm. Grade ne na coaches. Wato wani horo ne kenan da eh, ake ba. horo ne ba haka kawai ba za ka iya zama coach ba sai kana da license. Mm. Yanzu a wannan system din da ake amfani da shi a duniya gaba daya ta ta kwallo. To Europe suna da nasu. asiya suna da nasu america tana da nasu afirka ma tana da nasu shi haka eh, fifa suka suka kayyade eh. so kowanne ya fara daga c kana fara ko kai ne yanzu haka kana fara an kaje za su hmm. maka registration komai da komai in ka yi qualify sai ka yi wannan course din in ka eh. yi course din sai a baka license ɗinka a baka certificate ɗinka wato kai waye certified ko mm. cewa kai kana da C license ke wato za a baka takardar eh, shaida cewa ka cancanci ka zama kamar kai karatu ka gama kawai sai a baka certificate cewa eh ka cika ah, kana da C license qualified coach oh, an jima kuma bayan shekara biyu kuma sai ka kara mm. applying kuma mm, ka kara nema eh, bayan ka kara nema kuma sai su bincike ka su duba su ga ko ka cancanta su eh. baka su baka chance inda za ka yi wannan na mm. eh, course ɗin ci gaban wata shi ma sai ka samu cancanta sannan za a ka dama kai na gaba lallai kuwa dan in ka je ka karbi si din kawai ka je ka zauna baka yi aiki da shi ba to yana daga cikin criteria din da yake sa ba a ma considering din ka a bi mm, ba za ka kara gaba eh, ba dole sai sun biye biye sun ga cewa eh fa da ka samu si din fa mm. ka yi aiki da shi ko da a local government ne ko da a primary school ne mm. ka dan je ka koyar da yara kamar na wata shida abin da yake mafi muhimmanci dai ya kasance ka yi amfani da license din ka yi amfani da wannan certificate din ko da ba a biya ka ba mm. in ka yi amfani da shi to ka ga you are qualified sai su baka chance da za ka yi za yi wannan bi din masha Allah ah, to alhamdulillah yanzu haka muna bi saura mm. mana eh har mun wuce lokacin ma to amma system din ne muke jira ya kai lokacin da za a ce mana to mu zo mu yi da mu insha Allah masha Allah to muna fatan alkhairi sosai masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na New Africa TV a inda muke tattauna akan mahimmancin motsa jiki da kuma amfanin sa a cikin al'umma za ku iya samun mu ta lambar waya kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas zan sake maimaitawa sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas sai mun ji daga gare ku isasko na dawo gare ka <laughs> motsa jiki kamar yadda kuka kwararo bayani abu ne mai matukar muhimmanci ɓangaren lafiya bangaren rayuwa da sauransu a da idan muka duba ƙasar hausa mm. za mu ga cewa akwai abubuwa da dama musamman ta bangaren wasanni waɗanda tun daga yarinta ake fara motsa jiki da su har zuwa lokacin girma za mu iya ɗauka kamar irin su odi odi mm. irin su langa eh. irin su abtamoni irin su gasu da sauransu irin su gaɗa da mata suke yi hmm. in ka dawo kan maza irin su turna da ake yi da sauransu eh. yanzu idan ka duba rayuwar komai ya canza waɗancan wasanni kusan za mu iya cewa idan ma akwai su to sun ja baya za ka iya samun yaro yanzu ka tambaye shi bai san me ake yi a cikin gaɗa ba ko bata san me ake a gaɗa ba ƙila iya sanin langa hmm. balle ya san me ake yi a cikin turna ba ya kake gani yanayin motsa jiki a kasashen hausa shin za su iya dawowa kan na zamani su yi kamar irin su kwallon kafa kwallon hannu kwallon kwando da sauransu koko kana ganin waɗancan ɗin su suka fi mahimmanci wallahi kamar yadda ka faɗa shi zamani hmm. ko mutane suna tafiya daidai da zamani ne ko ba haka ba ne hmm. yanzu muna zamani ne na teknolojiya Mm. wanda kana zaune daga gidanka za ka iya nemo komai da kake so a duniya ko ba haka bane da kuwa mutane da mutanen ƙauye mutanen birni mm. ba za su iya nemo komai da suke so ba da a duniya sai ka fita dole haka ko ba haka bane yanzu zamani ne wanda kana cikin gidanka da wayan hannunka ko da kwamfutanka mm. za ka iya yin abin da kake so haka tashi shi motsa jikin yanzu kana ɗakinka da sai ka fita ka samu wannan buhun da za ka yi langa mm. sai ka fita ka samu sai ka fita ka samu mutane da za su taya ka su sa abin ya zama nishaɗi ko ba haka bane su wa'annan wasannin to amma yanzu Allah ya kawo inda za ka iya haɗa jim a cikin gidanka mm. wannan karafunan duk wani nau'in na wasa da kake nema mm. motsa jiki za ka samu za ka iya haɗa shi a cikin gidanka kama da har da gudu a cikin ɗakinka za ka ajiye shi ko ba haka bane ka yi abinka kuma ka yi shi da nishaɗanta in kana da iyali za ku iya yi duk tare mm. ka yi shi ba wanda ma ya sani ka wanke zufan ka yi wanka ka dawo ka kwanta a cikin gida to amma me abin da yake faruwa shine ni a gani na na daɗin mm. ana yin shi ne babu ilimi gaskiya mm. ko ba haka bane da za ka samu kawai sai lokacin da ka gaji haka za ka je ka wannan babu wani mai koyar da kai da kuma wajen turewa eh. misali kamar langa eh. za a iya tura mutum ko a wani hali kuma daɗin ba su ɗauke shi ma motsa jiki ba haka an ɗauke shi a matsayin wasa a matsayin wasa ne da nishaɗi da nishaɗi haka to amma yanzu abin an ɗauke shi a matsayin motsa jiki mm. tunda za ka ga wasu wajajen jim ɗin har da coach mai koyarwa mm. har da nau'in abincin da zai gaya maka cewa za ka ci wannan abincin yau gobe za ka ci wannan abincin ba mm. kaga ci gaba ne ya zo haka amma a maganan cewa a koma irin wancan mm. zai ɗan yi wahala zai yi wahala ke yanzu na tunanin ko a ƙauyukan ma na'am wayannan wasannin in ka je ka same su bai fi ka samu ɗaya biyu ba mm. babu wayancan wasan ba sosai ba ba sosai ba mm. saboda mai zamani ya zo an yi ilimin addini an yi ilimin boko haka kuma turawa sun zo sun kakkawo abubuwa wanda abubuwa ne masu sauki wato dai canji ya zo ga baki daya a kowane eh, irin yanayi canji ya zo a kowane yanayi na'am da wannan duk wayannan world cup da ake wani irin su kwallon ingila kwallon america mm. da duk ba a kallo ai haka yanzu an samu kaga an samu ci gaba ana mm. daga dakin ka zaka kalla sosai kuma ka ba da labari kai kuma kana sudan ko eh. najeriya ko nijar ko hmm. nishad ko ina ne ka bada labari daidai wanda ya je can yi kalla kuma duk abin da aka yi za zaka bada labari haka to kaga ba abin da ya kawo wannan sai ci gaba hmm. zamani ne ya kawo mana ci gaba na technology shi yasa ba zai yiwu a koma wancan wasannin ba da yanzu in ka koma ma wani zai ce maka kai wannan kai <laughs> mutumin da ne ba ƙauye ne eh. amma abin da nake dubawa shine na daɗin hmm. yana da muhimmanci sosai na'am saboda al'ada da eh, sauransu amma me ba a sanin illan shi hmm. ko kuma ba a sanin amfanin shi amma yanzu tunda akwai abubuwa na zamani ana sanin illan shi ana sanin amfanin shi hmm. wato in za a yi shi ma sai a yi shi a cikin wayewa da eh, kuma ilimi da sosai har lokaci hmm. sai a sa maka lokacin da ya kamata kai kaza lokacin da bai kamata kai kaza ba to amma da ba wani wanda zai sa maka lokaci da ka fita daga gidanku kawai ka samu abokanan ku kin samu kawayenki kawai shikenan za ku je ku yi sai a dora ka akwai aikin gida ne ma ka bari ka tafi ko kuma aikin zaka ta iyayenka ka samu lada ka bari dai ka tafi wannan wasan <laughs> amma yanzu zamani ya kawo cewa akwai lokaci hmm. mama ina da lokacin da zan je motsa jiki da karfe 4 na yamma zuwa karfe 6 ta sani na'am in ka je ka dawo za a je maka aikin kai hmm. to kaga na yanzu za mu ce kaman abin ya zo a tsare haka ya fi na da gaskiya gaskiya ne eh. to bari mu koma wajen coach aziz babban koci karamin coach <laughs> motsa jiki kamar yadda bayanai suke ta kwararwa daga bakunan ku abu ne mai mahimmanci shin yaya tasirin motsa jiki ko mahimmancin su yake a cikin al'umma idan muka koma al'umma gabaki daya to shi tasirin motsa jiki ma a cikin al'umma ya ba a ma faɗa mm. saboda yanzu ka ga shi motsa jiki ya zama ma wani abu kaman abin da aka mai da shi kaman aiki sana'an yi yanzu yanzu kamar ni mm. yanzu da nake gabanka ni ai koci ne a mm. wannan kasan kuma kaga ina kocin din tim ne wanda suke buga kwallon kafa kwallon kafa kuma menene ai motsa jiki kaga kuma na dauke shi professional ina da iyali na a garin nan ina da iyayena a Najeriya da su mm. nake ciyar da abin da nake da aikin nan nake ciyar da iyalina kuma nake taimakawa iyayena na gida da sauransu to kaga kaga abun ya zama wani abu daban kuma da mutum yake bai taba kawo tunanin cewa ci gaba zai kawo haka in ka duba yanzu ga akwai 'yan kwallon kafa mm. akwai 'yan kwallon hannu akwai 'yan gudu akwai da sauransu 'yan eh, kwallon kwando da sauransu duk da dai wani lokaci akan dan samu sabani eh, wajen mm. addini a ce sa gajeren wando a kudin da ake samu da sauransu amma dai duk da haka dai in ka duba sai ka ga cewa a al'umma dai abun yana karuwa mutane suna samun karuwa sai ga yaro yawwa yaro ya tashi a unguwansu ba a san shi ba baya da kowa karatu ma bai yi ba amma saboda saboda kwallon kafa ga nan da yawa kamar lokacin da muke yara mun san su garba lawal duk daga baya ah, suka zo Daniel Amokaci da sauransu <laughs> mutane ne yanzu wanda yanzu Tijjani baban gida mutane ne mutane gurguje wanda ba un banda wannan wasan motsa jikin ba lalle a san ba lalle a san su ba a duniya <laughs> a cikin sakanni goma zuwa sha biyar wani irin kira za ka yi ga waɗanda suke ganin su yanzu sun manyanta za su aji harkar motsa jiki ko wani abu da sauransu ba a manyanta a wajen motsa jiki tsakani da Allah zan ga maka wannan in hmm. fact dimo kana girma dimo ya kamata ka dinga han kwakwalwanka ya dinga komawa wajen cewa lallai jikin nan fa ya kamata a motsa shi saboda a samu babu lokacin da ya kamata ka aje shi saboda ka duba mutum ne yake da stroke mm. yake da stroke bangaren jikin shi mm. ya mutu amma kuma za a ce mai lallai lallai ya tashi ya dan motsa dan wannan wanda baya wanda yake motsin zaci ya tashi ya je ya motsa shi saboda mene saboda ana ganin cewa wajen motsa wannan da baya motsin mm. wajen kuma kila jinin da yake yawo yake yawo zai zo kuma ya affecting inda inda kuma ya samu matsala kuma ya zo ya fara ya samu lafiya to kaga yana da amfani sosai gaskiya ba wani magana mutum wai ya ce a'a yanzu ai ya girma wannan yara ne wasan <laughs> yara ne a'a ba wasan yara bane gaskiya tsakani da Allah to muna godiya sosai coach <laughs> Aziz masu kallon mu da sauraron mu kun je da muka kwararo a cikin shirin namu yanzu kuma lokaci ya yi da za mu tafi hutu rabin lokaci sai dai kada ku yi nisa daga akwatunan talabijin ɗinku domin dawo wadda za mu yi za mu ɗunguma ne mu shiga cikin sharhi akan ƙwallon da ta gudana jiya a tsakanin ƙasar najeriya da kuma ƙasar iceland sai mun dawo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 twitter instagram da kuma youtube masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci kada dai ku manta shirin gare ku matasa ne ke zuwa muku daga nan tashar mu ta New Africa TV Hausa a inda a yau muke tattauna akan mahimmancin motsa jiki da kuma amfaninsa a cikin al'umma mun yi bangare na farko yanzu kuma za mu shiga bangare na biyu a inda za mu shiga kai tsaye kan sharhi akan abun da ya faru a jiya wato wasan da kasar Najeriya ta buga da kasar Iceland wanda wasan cin kofin gasar kwallon kafa ta duniya yake gudana yanzu haka a kasar Russia wanda aka fi sani da rasha a kai tsaye zan kuma dawowa wajen isasko kasar najeriya kasa ce wadda ta sha gwagwarmaya da kuma shiga cikin wannan gasa ta cin kofin kwallon kafa na duniya gashi a wannan shekarar ma ta kasance a ciki wasan da kasar ta buga na farko wanda ta buga da kasar kuroshiya in ba manta ba an ci ta biyu babu ko daya hmm. gashi kuma wasa na biyu da ta buga da kasar iceland dan wasan kwallon kafa na kungiyar ta igil ahmad musa ya samu nasarar jefa kwallaye guda biyu a ragar wannan kasa ta iceland ya kake kallon wasan na najeriya wanda ya gudana a jiya to wallahi alhamdulillah jiya gaskiya zan iya cewa gaba ɗayansu wayannan yan sufa eagles sun samu mun ji farin ciki sosai hmm. dangane da yadda muka kalli wasan farko wasan farko ba mu ji daɗi ba hmm. abin da muka ɗauka shine wasan farko a world cup ma dai kai hmm. wasan farko yana da muhimmanci sosai saboda wasanni uku ake bugawa hmm. to idan ka ci na farkon nan sai ka koma ka zauna daidai don kana da nukla guda uku eh, idan ka ci na farko idan ka ci na farko in kuma kuka bari kuka yi ta'adal kuka yi duro kenan hmm. aka tashi kunnan eh, doki kuna da nukla ɗaya na'am in kuma aka ci ka kaga kana da sufur baka da komai to baka da komai hmm. akwai zaka samu wanda yake da nukda uku hmm. kaga kai zaka dawo kasan tebur kenan haka to wasa na biyu hmm. shine kake da dan cewa kana da kana da dama wani dama da in ka ci zaka iya dawowa cikin gwagwarmayan da kai ka kuma koma kenan na'am to alhamdulillahi abin da ya faru kenan an ci mu wasan farko ci biyu wannan wasan dai zamu zo na mu ga cewa akwai kurakurai da yawa Mm. kamar kwallo na farko da aka samu aka ci mu mm. kwallo ne wanda an je rukunin kwana aka ɗago kwana to aka samu kuskure ba mu kokari mun cire bal da wuri ba har aka jefa ta aka jefa ta ta fadan mu ta shiga mm. zari mm-hmm. sannan ci na biyu wanda shi uh, wanda yake buga mana baya ya yi kuskure ya je cikin wannan layin 18 din ya kama shi dan kuroshiyan eh. kuma alkalin wasa yana gani ya bada bugun daga kai sai mai tsaron gida wanda ya kashe mana karfin gwiwa gaba daya mm. to amma daga cikin analysis da muka yi shine shi kanshi pattern din da aka buga daga mm. farko ya dan ba mu matsala wato yanayin ajiye yan wasan da shi eh, koci yayi ya dan eh, ba mu matsala gaskiya saboda ya sa abin pattern din da ake kira shine ya sa yayi 4 433 hudu baya uku tsakiya uku gaba mm. to kana ganin an canza wannan tsarin ne a wannan wasanni eh, biyu da aka yi an canza shi an mhm. canza shi maimako a yi hudu baya uku tsakiya uku tsakiya sai aka yi uku baya eh. sai aka yi biyar a tsakiya sai aka yi biyu gaba na'am wanda cewa kwallon ta fi karfi a tsakiya duk inda ta zo eh. kafin ta kai baya an tsakiya za su tare wato in tsakiya sun tare sun eh. dawo da ita su ba wa yan gaba na'am to kaga wannan kwallo na farko da aka da shi amin Musa ya samu ya ci na'am wanda yake buga tsakiya daga gefen dama shi kokari ya dauko ball din shi Victor Moses mm. ya zo ya kawo musu shi kuma an gaba eh Ahmed Musa da shi da Cho su ne a gaba mm. shi kuma Allah ya bashi sa'a ya tsalle ya taro wannan ball din dan wannan tara ball din kawai da ya nuna cewa mm. yayi kokari sosai yayi bajinta a wannan saboda idan baka da training a wannan wajen ba za ta tarba za ta tarba sannan kuma ya samu ball din ta zo mai a daidai inda ya sarrafa ta kuma ya sarrafa ta ta shiga na'am sannan muka samu a nan ne ma kowa ya samu karfin gwiwa to yanzu fa to yaya ka ji a lokacin da aka jefa wannan kwallo ta farko wallahi ni kai ni har na ma na kasa yin ihu <laughs> saboda abin da ya faru shine a farko rabin farko na lokaci minti 45 na farko mm. muka duba analysis sun fi mu komai Eh. sun fi mu shot a gidanmu sun fi mu taba wasan da sauransu eh, sun fi mu taɓa wasan mm. a farko minti 45 sai zama cewa ba mu yi komai ba to ina ganin da aka koma shi eh, shi mai koyar da Najeriya ya je ya nuna musu kurakurai da aka samu ana dawa da minti uku minti hudu sai wasa ya canza muka danna su mm. cikin yan mintuna takwas ya jefa wannan ballon na'am yana jefa na farko to nan ne kuma hankalinmu ya kwanta sai aka samu karfin gwiwa mm, aka samu karfin gwiwa na'am kafin daga bisani can wajen minti 78 kuma Allah ya sake bashi sa'a mm. ya dauko wayannan defendin su su biyu yanka har da mai tsaron gida ya wuce ya wuce ya yanka ya sa kwallon a raga <laughs> to gaskiya don ce ba mu kaɗai ba ma kowa a najeriya ya farin ciki da mata mm. da wanda yake kallon bal da wanda baya kallon bal ba kowa ya yi farin ciki kai har anan sudan <laughs> larabawa nan tare mu suke su ga ahmad musa ahmad musa da jam wallahi jol tamam wato dai farin cikin ba iya najeriya ba iya najeriya ba duk ai afirka ce gaba to za mu tsallaka mu je farin cikin coach aziz shi ma mm. <laughs> coach aziz kazi yadda kwallon jiya ta kasance tsakanin Najeriya da kuma kasar Iceland inda dan kwallon kasar Najeriya Ahmad Musa ya samu nasarar cilla kwallaye guda biyu kuma hadda ma nema a cikin ragar kasar Iceland yaya ka ji a lokacin da kaga kwallo ta biyu ta samu shiga cikin raga tabbas wallahi gaskiya abu ne na farin ciki sosai saboda gaba ɗaya babu bayan ni first match da na gani na na cire musu tsammani gaba ɗaya mm. saboda wasanmu na farko bai yi kama da cewa mutanen da suka shirya akan eh, world cup ba saboda world cup ai wasa ne na ƙwararru gaba mm. ana nufin me ake ce mai ana classic kenan gaba ɗaya mm. aji na ƙarshe kenan na ƙwararru duk wanda aka gan shi a wajen to ya riga ya kulle kofa wato ya ƙwari ne ana ce mai jami'a kenan ba me ake ce mai ba baccalaureus ba mai aiki doktora kawai doktora kenan na kwallo ba kuma professor wanda ya tafi ya je dawo kawai shi kenan shi ba a ce mai wani abu kawai inda ya kwalla ne to ya mm. riga ya kure ya kure ta gaba karshe kenan karshe ne gaba daya yi ba a ma magana ya a mm. ce maka wannan kamar a siyasa a ce mutum ya zama shugaban kasa yawwa to mutum ne wannan aka ce maka wannan ya je world cup ya dawo shi kenan mm. babu wani abu kuma daban shi in ka je warkau ka dawo ma kafin wani wanda ya je buga wani professional din shi a wani kasa kila zai fi ka mm. arziki mm. zai fi ga wasu abubuwa amma kai ka fi shi saboda mene saboda shi wannan ai gaba ɗaya wannan kenan me ɗungurungun eh, eh, kuma sai muka je muka buga wasa na farko a irin wannan a wannan level din aka samu tangarda sosai yadda aka yi farko daga wajen fata na biyu kuma approach din sama shi wajen 'yan eh, wasan yadda ya fara da su waɗanda ya kamata ya fara da waɗanda bai ba to da yake babba ne a wajen kocin mm. ah, din da sauransu wanda gaskiya mm. eh, ni ban kai ba ma wanda zan iya mai <laughs> ah, correction da amma ka san shi mai kallo haka shi sai ka ga yafi wanda ce na zaune gwanin kokawa yawa yawa gwani ne na zaune to amma duk da haka dai ka gane mu da muka san kasan mu mun san abubuwan da yake ciki da sauransu amma kaga da ya koma daga baya ya zo ya gyara ah, ah, yanayin yadda ya ajiye yan wasa yadda yake yadda da wayanda ma za su fara da wayanda za su zauna a waje sai kaga kuma sai aka samu canji bayan Ahmad Musa ya ci kwallayensa guda biyu akwai irin yanayin da ya nuna na murna wani abu ne fi burge ka cikin abubuwa guda biyu da ya yi ya ɗauko hula irin ta mu ta gado ta gargajiya ta ya saka kuma ya kana kuma ya yi sujada ya yi sujada to kaga wannan fadin fili ai wannan hulan nan da ya saka yana da yana da akwai ma'anan wannan hulan da ya saka <laughs> ka gane to yana nuna ne saboda ai ka san ah, I'm sorry to say ka san shi kwallo a Najeriya ya mm. koma ana yi a arewa ana yi a kudu amma mm. ya fi karfi a kudu saboda sun fi daukan shi mu lokacin da muke kwallon muna yara mm. to iyayenmu ba su cika ba shi karfi ba suna ganin kamar ai dan iska ne ke kwallo addini ba ya so da sauransu to su kuma a can gaba ɗaya sai suka zama da shi ma ya ma fi addini karfi mm. shi kwallon kafa da kasance sun fi arewacin najeriya sun fi ba shi karfi sun fi wannan inda ɗansu yana bol to mm. komai fa za su mai saboda ya samu ya ci gaba su tura shi kasan waje wato ya saka wannan hula ne saboda nuna ai saboda eh bangare da kuma wannan ana nuna cewa ai kai in kai dan arewa ne ko a wajen ne za a dan nuna maka bambanci ana nuna mm. cewa ai kai ba wai kawai an dai sa ka ne a wajen ba wai ba dan ka kai ba ba wai dan ka kai ba kawai alfarma aka yi saboda kawai ta <laughs> to ni sai na murna wannan hulan da ya saka cewa eh, ya nuna cewa ai shi dan arewa ne kuma cikakke da ya buga shi kuma sai zai sujjada kuma ya nuna cewa eh shi dan musulmi ne kuma musulmi ne ya sujjada dan gode wa Allah masha Allah ah, wannan da ya bashi nasarar da ya bashi da ya ceci ƙasa gaba ɗaya don shi ya ceci ƙasan mu ma gaba ɗaya haka isasko cikin sakan goma eh. wata iriyar wato jinjina za ka miƙa wa shi ahmad musa da kuma wato ainihin taya murna ga gum ɗaukacin 'yan najeriya da wannan samun nasara da aka yi to wallahi alhamdulillah rabbil alamin shi dai ahmad musa zan iya cewa kani ne ni a wajena don muna da dangantaka da shi. Masha Allah. Baban shi kanin babana ne. Mm. Na san shi tun kafin ya fara bal. Masha Allah. Saboda ma yana da yayu wanda sun fi shi iya bal. Mm. To amma Allah ya ɗaukaka shi. Shi Allah ya ɗaukaka. Mu dinnan duk mun buga bal a gaban shi. <laughs> Tim din da ya buga mun buga a gaban shi. Allah sarki. Amma kuma Allah ya ɗaukaka shi tun lokacin da Allah ya ɗaukaka ni ba tun yau ba. Mm. Tun lokacin da ya fara fita waje. Na'am. Dama asali ma da hilal na kartum na adnan umdura nan zai zo to mm. Allah bai yi ba sai tafi Holland mm. to kullum ni ina mai murna amma murnan jiya kan mm. da murna ta dabance ta <laughs> da wanda ya ci Argentina na na alfen da wannan na yi mai murna dan na har na yi mai rubutu a page din shi na ce kai ka ga lailatul qadari <laughs> dan gaskiya wannan abu ne na murna sosai kai kadai ka zo ka ja ragaman ƙasa ga baki ɗaya gashi kuma kai ɗan arewa ne haka ne kuma musulmi haka kuma ka zo ka nuna musuluncin ka abin nan bainar duniya bainar duniya to wallahi wannan farin ciki ne sosai don akwai ma mutane da suke ta rubutu a mm. page din su cewa ai yanzu ba abin da yake haɗa kan 'yan Najeriya ma a daina faɗa kamar ƙwallon ƙafa. <laughs> Saboda Isa ko yana ganin zan datse ka anan eh. saboda yanayi na lokaci. Eh, Malam Isa Husaini Husaini muna godiya matuƙa. Malam Abdulaziz Muhammad Aziz muna godiya sosai sosai masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci gashi dai mun kwararo kuma lokaci ya mana halin nasa a inda muka tattauna akan mahimmancin motsa jiki ga matasa da kuma irin amfaninsa a cikin al'umma kana daga karshe muka rufe da yin sharhi kan kwallon da ta gudana jiya tsakanin kasar Najeriya da kuma kasar Iceland a madadin daukacin abokanan aiki da suka tsaya tsayin daka har shirin ya zo muku sumul warai watsayi ta tangaran sai kuma ni da na jagoranci gabatar da shirin abdulaziz rabiu jikan liman ke muku fatan alkhairi muka sance cikin ƙoshin lafiya sai wani makon